mutum fi sabilin lahi ba zai gyara hanya ba na shiga rigasa mutanen rigasa ku jini wannan na shiga rigasa in ne dama ne hagu sun gaba kwanta ko haka ba amma za ka ga tirela tirela na shiga rigasa don Allah masu kudin rigasa ne sai sun jira an zo an gyara musu hanya ku ji tausayin kanku mana ku taimaka wa kanku mutane su taimaka wa kansu in ba in ba a muku ba ku yi kada ka jira mafi yawancin kiralolin malam ba nasu suke su a ya ba eh ba miliyoyi ba eh talakawa ne duka to Allah ya azurta Allah Allah ya azurta su Allah ya azurta su to gwamnati kamata ta eh tara mutanen da ake don ake, ce wane yana da jama'a ba wai kawai yana so ya aure da ɗiyar bane ni da na ɗauka cewa domin an ce wa shahidai adlin ni na ɗauka da an ce wa shahidai adlin aure zai inganta sai da shaidu biyu adilai sai na ɗauka 'yan najeriya sun ɗauka samun adili yana da wahala don wadata sai ka tara mutane da yawa la'alla a samu adilai biyu ko ba ka wani to cikin wannan Allah a samu ɗaya biyu to amma inda haka ne da kuma fukara za su ga kira ko ba haka ba Allah shi ne da mu abin da baya da kyau ba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace ko kadan kuma bai sa wai auren ya dade albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bace auren da yafi albarka shine aisarul mu'mina duk auren da ba a mugun kashe kuɗi ba yafi albarka auren da ba a kashe kuɗi ba ya fi albarka domin ka kashe kuɗi ka yi auren da ba wani shine ya albarka ba fa ba shi ka kashe kuɗi ka yi wahala wannan kuɗin ma da wai kun tara wannan kuɗin maimakon zuwan nan ku ce kai ango da amarya shi ku je ku sayi gida bai fi musu ba dadi me wata kashe mai na zuwa kano man mota zai kai nawa dubu nawa a kai talaka nuna nufin mai mota mai mota to man dubu takwas za ka je eh, kano aure man dubu takwas an goma na ka haika mai dubu hudu kai ka kai kuma ka ci hudu ka da fi ba Allah shi shirya da mu eh mun fara ganewa muna kawo aure kuma masallaci haka bari sallah da mun ga mutane sun zo sallah sai aure a ana kawo su masallaci amma mutum daga abuja zai zo maka daga sokoto zai zo maka daga kano daga maiduguri ko ba haka ba to kai ka yadda cewa mutanen da suka zo sallah a wannan masallaci sun ishe ka adinai ta kamar a mai uwanka wani yake su wahala ana cikin wannan wahala to Allah shirya da mu Allah ya nuna mana hanya madurociya to minhum ummatun jama'atun muqtasida ta'mal bihi wa hum man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam ka abdullah bin salam ka abdullah bin salam wa ashabihi wato minhum ummatun muqtasida a cikin alim kitab fa akwai wata al'umma muqtasida wadda take daidaita al'amura ta'mal bihi tana aiki da taura da injil kuma ita ce wadda ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka abdullah bin salam da ƴan abokan shi وكثير منهم فاسقون وكثير منهم بئس بئس oh وكثير منهم amma mafi yawa daga cikin su sa'a wato tir ko ya munana ma shay'an wato suke aikatawa ya amaluna zalika mafi yawan su ba mafi yawa ne ba akthar ba domin akwai bambanci mafi yawan su kuma ayyukan ya munana da ayyukansu. amma cikin sa akwai ummatul muqtasida wanda yake takan kwatanta al'amari cikin ahlul kitab shi yasa musulunci yana da insafi musulunci kun yana da adalci in yana magana bai lullubewa gaba daya kamar yadda suke muna yanzu ta'addanci eh an samu wasu samari yara sun ta'addanci a cikin duniya gaba daya shikenan yanzu zo magana sai su ce ne musulmai gaba daya duk musulmi su ce dan ta'adda ne amma mu ba mu yi haka Qur'ani ya nuna mana mun adalci a cikin su akwai ummatun muqtasida masu hankali masu katanta al'amura cikin ahlul kitab masu zan zaman lafiya to wayannan ko da yaya ko yaya kada mu wato a tuce su dan uwanmu ne wala tajidanna aka mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara zalika bi anna minhum Allah nasara ba su da girman kai dole mu shaida dole mu shaida nasara ba su da girman kai mu nan musulmi akwai wani yanzu musulmi in ya shigo rabin kullum duk faɗuwa za ku yi ku ko ba haka ba eh? ba za ku faɗi ba? haka Mutum ya zo ba da ƙatar rawani da ƙatuwa alkebba da mutane jajaye bayan shi, ba za ka duka ba? to abin da nake so ce muku amma ku duba al'ummar kirista tun daga america ingila da wannan obama nigeria suna dukawa wani ba su dukawa wani sai da kabilu amma ba su dukawa wani amma mufa allah allah ce ba sa da girman kai reverend reverend fathers ruhban ba su da girman kai pastor gaskiya ma malaman addini sun fi mai gindar kai ko ba haka ba domin wani malamin addini wani suke gaya mu wai ko gaisawa da shi ba a yi ko ko akwai akwai kai wani malamin addini za kawai ka zo ka miƙa mai assalamu alaikum hannu to gaya mun kiristan da bai haɗa hannu da pastor ko reverend ba su da girman kai so suna da wannan dole mu yarda cewa akwai suna da wannan dole mu yadda Allah ya nuna muna dole mu yi insafi fa kada mu dunkule su a abu ɗaya mu ci a duk gasun da suke amma wa kathirun minhum da yawa daga cikin su sa'a ma ya'malu da yawa ba kuma Allah ce aksar ba amma da yawa daga cikin su fasikai ne amma akwai mutanen ahlul kitab da suke da gaskiya dole mu wannan insafi kuma mu zauna da su lafiya kuma mu taimaka musu wannan taimakon da ake yi shi sa kai ganin irin suna zuwa suna musulunta ai muktasid ne yana da tunani shi yasa ai ya ga cewa duk abin da ake cewa musuluncin nan ƙarya ne yaje zai zo musulunta ko ba ka ba wannan ne mafi muktasira to amma yanzu ka tashi kai kawai ka ce duk zaka kashe kirista ka sa bomb a church kana kira mutane zuwa musulunci ne ko kana koransu kana kora mutane shi yasa duk wani manhaji da yake da tsanani da kuma wato amfani da ƙarfi bai cin nasara Allah ce ta ummatun muqtasida akwai wanda suke wato kamantawa lamuran su suna tunani har lokacin annabi akwai wanda suka musulunta a gare su kuma ga kuma shaida suna zuwa dadde suna musulunta a wurin mu to ya za mu yi mu kare wannan shi da mu musu adalci mu so su so mu yanzu haka wani bawan Allah a gida ma ya same ni likita ne nuna na son shi likita ne ya musulunta likita ya musulunta matar shi ta musulunta kuma ya je ya hajji ya umara ya komai na san shi to amma matsalar matar shi yanzu kuma yace ba ta sallah shi ma yana samun ana kuntata mishi daga cikin mutanen shi matsalar sun bar addinin su mutane suna kuntata musu sannan in sun zo wurin mu mu kuma ba mu rungumar su mu karɓe su da kyau ba mu rungumar su sai zama mu'allaq ya rasa da zai je ba a yadda a cuɗanya da su a taimake su a riƙe su da kyau ba a yi saboda haka ita mace gashi na yanzu sauran eh, suna son rinjaye ta domin halin da muke da da suka musulunta alhali mutumin da ya gaskiya ya bita ba ku ganin mutum yana krista ya ga gaskiya ya bita ya bar addini shi har ya canza sunan shi amma kai ga mun su musulmi kawai abinda ake ce musu qala Allah wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya cije kuma ya ka fada wai ba zai bi ba to wani ga alheri wannan da shi saboda ka su suna da alheri da yawa Allah ce wajen Allah fi kulubin da zina ta ba'u ra'afatan wa rahma wa ta uwa ra'afa wa rahma da suka bi Isa salam wannan da suka bi shi muka sa musu ne ra'afa tausayi wa rahma da rahma wa rahabaniya amma rahabaniya mutum ya ce zai dukule cikin kogo ko wani abu ya ta mai ibada ibtada'uha a a ce suka kirkiro wa kansu kaga wannan ya nuna kenan Allah na magana da wa'annan kristan kenan da su suke rahabaniya kun gane amma abin da nake so mu nuna nan Allah ya sa musu ra'afa wa rahma tausayi da rahama shi yasa duk abin da aka yi na sama coci bom bom bom bom ko ba haka ba da masallatai na kai da zuwa Najeriya nan ta zama toka ko haka ba wanda mu gode musu su ne ne sun yi hankali sun yi hankali da musulmai na aka yi wannan da na mu kuma toka ya gari ya kone gaba daya ana ta yi musu ana ta yi musu suna hankali. amma muna gaya musu ba musulmai suka yi musu ba wa'anda ke son raba najeriya ne suke sa su domin su haɗa su mu faɗa so kuskuren wa'ancan mutanen da ke son haɗa mu faɗa kuskuren da suka yi sai suka fara da atakin church ne a da sun fara da atakin masallaci to da sun samu ne da sun samu nasara saboda haka yanzu kuma in an fara atakin masallaci duk da haka ku yi hankuri kun gano ya guri na ana so ne a kunna wutan yaƙi gunki da za mu yi ba kada ku da kunna ta domin duk yaƙin da ake duk ƙarshen shi bayan an mutu an mutu ya zo kan sai a ce a sulhu duk ƙarshen ta yaƙi sulhu ake yi sai ka kai da yaƙin saboda haka wayannan kirista da muke zama da su a su a hankali don Allah mu bayyana musu addinin nan yanda yake sai ka ga sun musulunta amma in mun zo da irin wancan tsanani da kai musu famata da abubuwa irin wannan shi sa suke kin musulunta mun san akwai wurare da kirista ake rikishi da su kamar jos kamar sabon kaduna da ina kuma musulmi da kirista mu yi kanmu insafi Allah ne ya mu makan mu insafi su wayannan kiristoci minorities ne kabilu a Jos sauran Kaduna ni da kaina na taɓa zuwa wani gari bayan kaciya wani hakimi shi ke gaya mu kaga nan na musulunta lokacin da saddauna ya kawo mana ziyara wato baban shi musulunta shi yana yaro shi ma ya musulunta ya ce bayan wannan zai ga sadona ya ba mu samu wani a cikin ku ba wanda dai muka gan shi babba ya zo muna sai zuwan nan da kai yi tun lokacin ya nuna mun wuri yace kun ga wurin nan filin su fa muna so a gina muna masallaci ina so a gina muna makaranta don addini ina so ga muku hayo ba a gina ba kuma lai ne wasu magana ba gina ba wani sun kira su amma ba su yi ba shi yake faɗa kuma akwai kaset ɗin yake cewa wato ka zo nan so ɗaya wurin mu ya fi ka je can arewa wurin ku so dubu mutanen nan da mun rike su da so da rahma don Allah ko wanda zai rage a cikin su ba musulmi ba babu ashe rashin musulun da su laifin waye laifin mu kyama izgilanci da mutane da rashin taimako saboda haka da bature ya zo sai ya koya musu ba addinin kirista ba ne koya musu kiyayya da musulmi sai koya musu kiyayya da musulmi shi yasa muke cikin abin da muke ciki ne maganin mu canja mutanen musulmin jos a zo a haɗu da mutanen da suke kirista a jos a zauna da su a yi sulhu da su a zauna lafiya gwamnati ta kawo soja da 'yan sanda ta saka a layi inda yarba musulmi da kirista domin duk inda ka yi akwai wani wanda yake zai ta'addanci saboda ka sojojin nan da aka girke a ƙasashen musulmi kano sokoto kaduna a ɗauko su mana a saka su wuraren da yake ga kirista ga musulmi nan ba sa shiri a jirka sojoji a wurin shin wani zai ma wani ta'adi haka aka yi a kasashen turai ireland catholic da protestant suna fada shi na aka yi katanga aka sa sojoji ba su kashe juna amma yanzu sun sunu sauran kaduna a sa sojoji mana a tare wannan fada yanzu haka akwai wayan da aka kone gidansu aka kore su daga gonakinsu ga gona yana gani bai iya abin nan to amma ga 'yan sanda da sojan da ya kamata su kare su kuma ga su suna suna da hanya suna yin wani abu wanda bai kamata ba Allah shirya da mu Allah ya nuna mana hanya da madadaciya to ummatul muqtasida akwai nan ne daga cikin su wa ba'da tawjih tahzir bayan Allah ya wato fuskantar da wannan gargadi lil mu'minina zuwa ga mu'mini Allah ya tsare da ahlul kitab wato kada su rubuta ahlul kitab والمشركين المستهزئين دقوا مشركين مسكي واتو ازجري بدينهم دا دينسو وجه النداء الى النبي صلى الله عليه وسلم سألنا كرفتا دقوا مشرا جوا دا النبي آه، صلى الله عليه وسلم وامره بالاقدام في تبليغ ما امره بتبليغه واتو النبي تاج يتاج اسر دا من داك ومتوش دا اسر دشي ووعده لم بوعده غني وعد يعني ووعده بالاسماء كما الله yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkawali al'isma wato zai kare shi an katli da a kashe shi wa qala ta'ala shi bayan ya muna gargaɗi da kada mu roƙo da wato ahlul kitab sai ya fuskanta zuwa ga annabi ya yi rasul wannan kira ne zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ballik jami'a wato ballik wato ka isar da dukkan jami'a ma unzila ilayka min rabbik duka duka abin da aka saukar karkata zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka wala taqtum shay'an min khawfan an tanala bi makruhin kada ka koyi wani abu a cikin shi tsoron wani makaruhi abinda ake kyama ya shafe ka Allah ke kira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mishi ka isar da duk abinda aka saukar maka kada ka koyi wani abu domin kana tsoron wani abu zai same ka wa in lam taf'al ai lam tabtaballigh jami'a ma unzila ilayka ma ballagta risalatahu in kuma baka isar da in kuma baka yi abin da aka ce baka yi to lalle fa kai baka isar da eh, wato sakon Allah ba yace bil ifradi ko risalatahu wa qari'a bil jami risalatihi kenan li'anna kitmana ba'daha ka kitmana kulliha domin ɓoye wani sashen wannan risala kamar ɓoye wani dukanta ne wallahu ya asinu ka minan nas Allah kowa ne tsare ka ne daga mutane an yaqtuluka da su kashe ka wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nazalat hadhihi al-aya wato annabi ya kasance ana mai ana gadin shi har sai da aka sukar da aya yace sarihu sai ya ga masu gadin su ku tafiya ku faqad faqad asama Allah Allah ya tsare ni rawahu hakim wannan aya tana kunshe da abubuwa da yawa da mutane sun fahimce ta musulmi ba za su rikici ba musulmi ba za su zama ƙungiyoyi ba wannan aya fahimtar ta kun ga dai annabi yake kira yayi har rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik da annabi yake magana amma darasin yana ga mabiyan shi man yake baya wato kina annabi bai koye komai da aka mai wahayi ba annabi bai koye komai abin da aka mishi wahayi ba kafin ya mutu sallallahu alaihi wa sallam ya isar da dukkan manzanci shi ba abin da ya rage kenan in an zo maka da wani abu na ibada ne ko na zikiri ne ko na wani abu bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasancewa wannan baya cikin addinin musulunci baya cikin addinin musulunci in ga zo da wani abu ko ya yake ko mace shi in dai ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba cikin wahayin da aka mishi ko cikin sunnar shi to ka san ba daga addinin musulunci yake ba to risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wa Abdullahi jami'an wa la tafarraqu ku haɗe kada ku rabu man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa amma zai ce fa duk wanda kai aikin da bai sa ka ba an mayar maka da shi misali annabi a haɗe to kai sai ka ɗauko wani abu da bai cikin risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cikin risalar ka je samu shi ta wasu hanyoyi to sai kuma ka zo ka jefa shi cikin musulmi a cikin musulman nan akwai wawaye jahilai akwai ko masu ilimi masu hankali ko ba ta ba wawaye jahilai za su fita? ka amma masu ilimi masu hankali za su fita? ka to gobe wannan abin da kai a umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka raba ta ko ba za ka raba ta ba da ka raba wannan al'umma ka saba ma Qur'ani ko ba ka saba ba so in kai bid'a bayan aikin da kake na bid'ar baka da lada ko kadan to kuma kana da wani zunubi na raba al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda yake da bid'a sai ya raba al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasma'u ummati ala dalala in ku ga an haɗe ko abu ba ba fata bane annabi fa faɗa shi zaka ka je kana sallah a cikin mutane ka raba su ko kana zakka ka raba su ko ka je hajji umra ka raba su amma in ka zo ka fara yin wani abu da wani bai sani ba yanzu ba za ka raba su shi yasa wanda ke kawo a cikin musulunci ya ji tsoron Allah na ɗaya ne zai wahala kanta na biyu kuma yana rarrabawa rarrabewa tsakanin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin in ya ba mutane wani abu suka yi riko da shi aka zo ana musu inkari za su faɗa kan shi kuma al'umma ta rabe shi yasa gaskiya Sheikh Nasir Kabara dole Allah mai rahama dole dole mai addu'a shi da kanshi ya fada ya ce ya ga mutane kuma ya ce Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allah ba a bauta mishi da tafi ya fada Allah ba a bauta mishi ba a ba a bauta mishi da tafi balle ka dauko ganga ya mutu haka kowa ya ji duniyar nan ya barra ta kanshi ya ce kuma Allah kai shaida Allah mishi rahama haka duk wani mai wata bid'a ya barranta daga gare ta kafin ya je kabari kafin ya je kabari domin za a tambaye shi kun san yan bid'a tun ina ne za su samu matsala lokacin da za a je tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafkin shi kausa inna a'tainaka al-kautsar annabi sallallahu alaihi wasallam za a ja wayansu mutane ya ce a basu a basu sai a ce a ma ta dure ma ahdathu ba'dak ma ahdathu ba ku san abin da suka kiro bayan ka ba sai ya ce suhqan suhqan liman baddala ba'di duk wanda ya canja wani abu na addinin na annabi sallallahu alaihi wasallam ran tashin kiyama ba ruwan shi da shi in ka kawo mu abu sabo addini waye number 1 wanda bai ba ruwan shi da kai annabi sallallahu alaihi wasallam domin me an ce balligh ma unzila ilayk ka isar da abin da aka to kuma baya cikin abin da ya isar maka ya za ka je mishi da shi annabi bai gaya maka ba ya za ka zo annabi za ka kawo kiyama da ayyukan da bai gaya maka ba duk irin su ne yana a kirkicin da ake magana in ku gana bid'a da rasin bid'a maganar bid'a na yau Sheikh Usman bin Fodo ya littafi Ihya Sunna wa Ihmad bid'a kokarin nuna bid'o'i bid'o'i bid'o'i domin mutane su basu domin ba a wa Allah da bid'a to in nan iri biyu ne akwai bid'a ba za ta mutum ba mutum ko da ya shekara da shekaru yana yin maulidi ba kafiri ba ne amma ya yi wahala domin bai da lada a cikin wannan wahalar shi amma ba kafiri ba ne bid'a ce yana wahala amma babu ne ba lada to amma mutum ne zai yi imanin cewa ga wani abu an kawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari biyu an kawo kama a ce salafin fatih nan da suke yi salafin fatih kamar yadda suka rubuta a littafin su cewa an zo da shi ne annabi ya an zo da shi ko ta hanyar mala'iki ne ko ta hanyar mafarki ne amma ne wani abu ne aka zo da shi bayan ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka yarda da haka cewa babu wahayi buɗe yake cewa wani mafarki ko ta wata hanya zai kawo wani abu ka riƙe shi kana yi duk aikin da kake yi ba salatin da kake karantawa ne musibar ba imanin cewa an kawo wani abu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kafircin shine kafircin domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci kafin ya mutu shi yasa bayan mutuwar shi musiba ma ta safi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musiba ta same su suka dinga yaƙi kan shi din ya shiga tsakanin su aka rasa mafita aka rasa mafita ba wani a cikin wanda ya ce mu je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya muna hannu ba mu sun san ne annabi innaka mayitun wa innahum mayyitun shikenan annabi ya isar da nashi amma bayan su kuma ka ce ga annabi ya zo da wani abu nan ne babin yake wannan imani yanzu ba maganar kirista muka yi ba da su kirista ga su da tausayi da gina masallaci eh, asibiti da makarantu da abubuwan nan amma matsalar mu da kirista menene imanin da suka yi cewa Allah rabbul alamin wai ya haifi da ko ko Allah shine Isa ko ko Allah yana da ne mata Trinity shi ne matsalar su to matsalar da ake yi da sauran ƙungiyoyi shine imanin cewa babin wahayi ba kulle shi ba cewa annabi ya bar wani sako ya bar mu zuriyar shi kuma shi ne shafi ma a ɗan shi'a shi shafe su wannan ne cewa akwai wani sako ko ko su ce akwai wani mahaji al-muntazar sai ya zo sannan addini zai cika saboda haka wasu zuwa masa sallar juma'a domin ne babu imamin muntazar ko ko su ce ai ba ka fahimtar qur'anin nan ko ko ba ka fahimtar addini sai wani mahaji ya zo to irin wannan na ta lokaci yayi ko to sai a koma ba kare aya ba sai a koma ba ne eh. ya na fasa ja eh to to Allah ya gafarta mishi Allah ya karbi eh, ibadar su Allah ya gafarta mishi mai rahama amin to to Allah ya gafarta musu gaba to in mace ta yi zina to sai ta yi istibra'i kafin ta yi aure me ya ma'anar istibra'i a tabbata cewa cikin ta ba ruwan wani mutum to wadda ta yi aure bayan zina ba tare da ta yi istibra'i ba to wannan auren babu shi kuma ɗan da aka haifa ɗanta ne ba ɗan wancan mijin ba mana ya a wannan amin da wanda suke yawon da rashin lafiya da Allah ko da ke Allah

ana kukan sawa kasadin da kuke sawa in kuna da matsala za ku karba ga Qur'anin kaset yana da yana shi kaset to yana daga cikin abubuwan da ake so a musulunci itqan mutum ya biya kuɗi a sa mishi abu ya kamata kuma ku biya wato ku kyautata abin da ya biya yana da kyau a yi haka a shi gidan rediyo da yake editing in suna so masu zo ƙara taimaka musu a yi editing din shi ɗin. Eh, gaskiya ne domin kuma ɗari bisa ɗari muna zaune a nan ku dukkan ku a halin suna wani jama'a ne ko ba ta ba آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ربنا لا تسأل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da taimako bayan Allah suka baki da littafan karatu da a nan garin kike zaune a nan take ko akwai kwamiti na masu kula da ku da sauransu sai ku haɗa su da yan kwamiti akwai su a na yanzu Wato akwai kwamiti akwai mata. Yawa. Yahudu kenan. An zo musu da Musa da Taura. da sarafa an zo musu injil da isa mufa an zo mana muhammad sallallahu alaihi wasallam da ne kuma a qur'an yahudu suka bijire wa littafin su allah ya la'ani nasara suka bijire wa littafin su allah ya ne